رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن نصف الشبي كيف كتابة رجب 1431 تاتيوان hijira هجرة نعجل إلي mai tafi gutu a bai in ya 2010 nan cikin insha Allah ta'ala ya ci gaba da kafe littafi ne ga aqidatu salaf ashabu hadith shafi ne da yi shafi shi no shafi ne da nayi shafi guwaci ne kaseti ne taki ba ne ya ji kafin shi ne madrasatu ibn kafi na ci ya fi kwace wani bida abun nan القرآن كلام الله قال المصنف رحمه الله ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وهو الذي بلغه وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فكان الذي فكان الذي بلغكم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي وهو الذي تحفظه الصدور وتسلوك الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقلب وقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف آل الإسلام وألواح الصبياني وغيرها كله كلام الله عز وجل غير مخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله تعالى يقول سمعت الإمام أبو الوليد حسان بن محمد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه عام اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا, أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لآل جيلان قال فيها إن من, إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم وأن القرآن الذي وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مكروه وفي مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله به تكلم الله عز وجل به ومن قال إن القرآن بلفظ أو لفظ أو لفظه أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه فإنه فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكروا ما تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه وتبرزه عند أهله أخبرنا أبو عبد الله الحاكم قال قرأت بخط أبي عمرو المستمري سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكال يقول سألت إسحاق بن خزيمة بن نيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق وذكر محمد بن جليل الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في القرآن أما القول في ألفاظ الإباء بالقرآن فلا فلا فلا أثر فيه نعلم عن صحابين ولا تابعي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن أحمد بن حنبل فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سميت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية قال الله تعالى فاجروا حتى يسمع كلام الله ممن يسمع قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عن رهن رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهني ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع وقال محمد بن جرير ولا أقول في ذلك عندنا يجوز أن نقول غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نعتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه هذه ألفاظ محمد بن محمد محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى إلى ما هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه قلت وهو علي محمد بن جرير قد نفى عن نفسي بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وخلف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدع والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح الآن وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك ذلك الزمان من التصليب خلف القرآن فأدرجوا في هذا القول قول ذي اللفظ لئلا لئلا يؤدوا في زمرة في زمرة جهنم الذين هم هم شياطين الإنس يوحي بعض إلى بعض زخرف القول غرورا فذكروا هذا اللفظ وأرادوا بأن القرآن بلفظنا مخلوق فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية وأما وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يعوجهم ولم يعوجهم الحال إليه وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي العمق الذين أتوا بالمهدفات وأتوا وأتوا عما عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يقل فيه السلف من علماء الإسلام قال الإمام هذا القول في نفسه بدعة ومن حق الم... ومن حق ومن حق المتفنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا, ولا لمثله من البدع المبتدئة ويقتصر على ما قاله السلف من من الأئمة المتبع أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تفسير من يقول بخلقه أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحاكم حدثنا أبو عبد حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو حدثنا يحيى بن صافوي حدثنا عبد حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن وهب بن زمع اخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول من كفر بحرف من القران فقد كفر بالقران ومن قال لا اؤمن بهذا بهذا الكلام فقد كفر انتهى كلامه رحمه الله تعالى من ذا القران كلام الله القران يجي شو فصل من وهذا شو بنغادر من ga waya shahaba waya shahadu ashabul hadisi man ya zaba hadisi ji zai ga lamitu sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam na ahlus sunna ja salafu salihu ji al firqatu najiya ji al taifatu al mansura ji ayajiri wa ya'taqidun amai bi akida anna al qur'ana kalamullah kidi al qur'an ya ga sai ci wani wa kitabuhu litafi ya sai ci muro wa khitabuhu ya ga sai ci muro wa wahyuhu wahyi ya sai ci muro watan zai duhu littafin mu na sai ciki hinan gairu makulokin a jalita wujan ba man kala bi ki, da na gaya ga jalita wujina wa ta kadahu to ki da gidan nene sau wa kafirun inda ku zanna kafiru ya bayanu ladin su shi wal qur'anu allazi wa kalamullahi al qur'anu nan gaya ga sai ce wannan ووحيه وتواه يسيتنا هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم لا جبريل عليه السلام وكين يا النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا القرآن بجميل عربتي لقوم يعلمون يا جمال جبريل منا بشيرا ونذيرا ويا بشارة يا الخير kuma ya gargaji yake dudu kama kana azza wa jal kin na tsaye lati ne gaga fa innahu la tanzilu rabbil alamin a ce ka alqur'anin nan a coci da bayatun daga bayatun na jihali ta fata nan nazala bi ruhul amin ga na coci nan to yi ar-ruhul amin ga malaika jibrilu ala qadika da ya gawa nabi sallallahu alaihi wasallam ni ta kuna min al munzirin sai bo Allah sai min da jeje zaji gargadi na bi lisanin arabiyyin da jiniya larabci ko wallazi ballagahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu al-qur'an nama ga nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya dun mujo kama umira bihi ke min ajo forona fi qawlihi ta'ala da na ce ne lafi ne gaga يا أيها الرسول يا وتشي بلغ ما أنزل من بلغ ما أنزل إليك من ربك ويا هنا tinda yawo daga ya sai ciwo bana sakana da zai ballaka hun amrin lahi ta'ala ku ci haka zai na nabi sallallahu alaihi wasallam la wuya ya da mun ne sai ci na lai kalamahu azza wa da ya sai ciwo wa fi qala sallallahu alaihi wasallam ya ci ya ci alqur'anu ga nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga atamnauni an uballiga kalam rabbi ya ya kani gami ga wuya sakon sai shi ma wa wallazi to wa wallazi tahfazu rusul alqur'an wuce ga mai ku fito wata slugul alfina ngama yin tare gbo wani uktabu fil masahifi ngama yake kashi litafi yugo ne ka bata ka dabo kai fa ma to sarifa bi qira'ati qari'in ken doro aga jujejelo de dereza ne ka tune me da daga baka tu beruma beruma berupogun berupogwa to ki alquran ma ba tun ba da wannan alquran واللفظ لا على لافظ بنفذ إذا لقي بونه وحفظ حافظ كوكو كوفيتيا على لقي كو القرآن فيتنا وحيث تليع وفي أي موضع كوريا كان تندور عاد بنا بدنا ندور لا يبغى بنا أو كتب في مصائف أهل الإسلام كو كو كذا مصافيا مسلم جونا والواحد سبيانين كل وين يجزا كان جونا وغيرها بين يجيات غانينا كله كلام الله عز وجل ما تيجي تيجي تنو غير مخلوق أجل توجع فمن man zama annahu makhluqun fa huwa kafirun billahi lazim zan doro ne gadda gaga ya ji na zanna zan naji kafirci ba ciki ciki waita samitu aba samitu alhakim aba abdullah wani alhakima aba abdullah ya alhasib ne ga nan gai mai mustadrak ko ga imamu allah ta'ala ya kulun ga samitu alimam aba alwalid hasan ibn muhammad ya kul samitu alimam aba bakr muhammad ibn saqib ibn khuzaimah ya ga wani imam alahim ibn khuzaimah wa ga القرآن كلام الله غير مخلوق القرآن يجلس يجلس وجه فمن قال zandoro na gadda gaga ga inna alqur'ana makhluqun ajali ta qur'anu jina fa huwa kafirun billahi alazim dan naji kafir shi bace shi na wace ne la tukbalu shahadatuhu a yan zanna wala yu'adu in marida amma ce da saumi nga tena wala yusalla alaihi in mata amma ce jo salla ga jangelina wala yudfanu fi maqabiril muslimin amma su da makabarta muslimin shi ba yustatabu a waga zawo la tubuji fa in taba kaga waje tuba man wa illa duri duriba ko ku ja ta gubati ke ci gani sa fa am fa amma lafzu bil qur'an amma zu ga lafzi mi bi al qur'ani fa inna shaykh ababakr al ismaili al jurjani al hafiz abubakr al ismaili al jurjani wuga fi fi ذكر في رسالته التي صنفها لآل جيلان وكو ده لتاتي نو كايا زبا زكي يا جيلان جنو كي لتاتي وجه inda ta tunawa bakar ismaili kayan ta akida na kai na ne layar na ne rajo wajen abatin sun ce ka gaya mutu ladi ko? sun kaya za ka yi jila ne na kara fiha ko ya gabo gan inna man za'ama anna lafzahu bil qur'ani makhluqin zan doro na gada gagaga lafazin da alqur'ani ya jani lafazin ya nawa ba ya jani to jina yuridu ba wuce ga alqur'ani ya jani to jina faqad qala bi khalqil qur'an zan to ajalu ajali ta alqur'ani jiga wai da na wa zakara ibn mahdi al fi kitabihi ibn mahdi al-sabari wai ta tubo ne ga ali kaduna الذي صنفه لأهل هذه البلاد لو كان ذاك يجعيا من باب النجنة فبرسان جيلان يبيجي بها تعقان يبنى نقول بيوغا آقا وقا هذا يما شرك جي بذاك يهجاز جزي جدي لنقا وقا ذاك يما شرك جي حتى في الهجاز تيجي ايجين سرافيا مشرك جي غادي لنقا ليجي مشرك جي Saidiyar faris bukhara tirmin kazuwin biladi nahar tabaristan ni wuce dai sanadiyar na tun daga biladi farisu har da hawa ya biladi mawara naharo har da hawa ya former soviet union ba wacce gaya bi fire force biladi mashirika to za ki yi mashirika cikin wuce shi a da yi limin gugugu a ga ke yi hijazi shi in ma na je ilimi ga zaki ya jaziratul arab shi yau la yau ya bano ga cewa zai ji didi ma musu ti dan guru ne yuce ya ba shi ibn jariri abdurrahman ibn maji al-imam al-bukhari al-imam muslim abu dauda an-nasa'i at-tirmidhi ibn abi bakr ibn abi dauda kakafin kata ta ibn kuzaima shi ni wuce ya ba su zai nibo hata ta sabu ni nani wuce abu zumu saula yau ya ka limama wani wuce an bale Allah ya baga dadi kafin lagan shi ya kata daga ne cewa gaban su ce yan ka baga wale don wage cune daga mangi oje shara lo ba oje shara lo ga wa kalita shi na kaya zakin yan jilani shi to feke bi na galo ga Abubakar Ismail ya ko daga kiyar jirjani wato ke kani ta fiye kibo ta ci lamarin nan ya zaki wuce shi wato ji ce to ibn mahadi a kwabari ko ka aliti kadu ya zaki ki kici yau za abun nabi ko ga ci ne wale ga dokun don da ya manya sunna liman doro kano yayi yi jenan wa ga ki duka in ga kai bu ya ji hajji ne za ka ji zuwa ta umu wani gunjo za ka ce zuwa ta wacin belewa su zuwa to ga wasu na ji mafi ba gani ala zuwa ta wani akida da dai nauyi ga kida wancan zan da ciga da ga ya soye a ce da je wuce ni wale ga ta bai yi ina zan ta sai hutu lana go madan yo ga maja gamala al-imamu al-imam ne ga ta sai bukhari da kitabul iman ko a ce da kitabul ita sa sunna ko kitabul ita sa a ce dai kitabu tawhid mun zuma yau ne dubu ko fa fi min babun no dano al-imam tirmidhi ko saji the same thing to ga da sai muslim to ale kitabu imani ga ne kaka duku ba shi a tini wucin sunan di dauda a da kitabu sunna ko ga da sai kan láti mu lónìí èdè máa jà wà ní ẹgbẹ́ tsabọ́ wọn kàn kí ẹ̀kú ló bẹ́ẹ̀ tó gẹ́jà mi ya tó mọ́sálà yà ní tó ma yà ya kura tó mọ́sálà yà lóò kẹ́kẹ́ fún kùbọ̀ wọn kù kù yà kù yà tìlú wíṣọ ẹwọ́ tí ìwọ̀n bá ìṣe yà wọn lọ tìbẹ̀ zuwọ́ tó mu ibùdó jarir musa da ìṣe ọ nǹkan kọ̀rí kò sunna ko? Bìlítà fi mẹ́tì yẹ ya ce akida rama lawa ga da kutubu ya advance kutubu ya kida sai ga itika da zaka zani ne itika da zaka zani ne itika da zaka zani ne ba kibo ba ta zando mina ba ma wayo ka ci fon ya yi alaikum ga itika da ma wannan mai jana ya abu zura ga su dana ya abu hatimi su dana ya salib na abdullah a tattare dana ya zaka zan dana kwale ga ruwa nin nin nin nin nin har sai shi a ta ta ibnu kudama al-maqdisi ka A din sa tunis da daga tafsiratul mutafi da eh, ta ابن خدا al بشرع كده تعب الجميع المقدسي اعتقاد al الجميع don wuce da دمو har da zamanin mutum ya shi tandoro mina ba sai ka har da zamanin ne shekhu sai min mun ka ci da tawali sunnati wal jama'a ga kutubun ne ci ko mun ci ba da ta ki da ne general ba ga da sauran tsakato ka alkurani musula ba biyan yan manhajin to ka manhajin ahli sunnati ko jama'a da kun kaka kai a shek bin bas mutum thing yanzu kala lafi da sanya yi muwafakati a shari'a kuma ga da fatawa bin bas wale fatawa bin bas za ku guwo ka sagu bata a kida ka sagu bata a kida na kin na ce na ce na ce ci gaji ya gaga ga sallah da yanzu shi kan wani a ta ta a shek abakar mamudu gumi sai ci gumi wa ki duka da jala fi na tusaya bi muwafaqati a shari'a ta gogo ce ta yi wato ilimi wato suji suji mai fuwa zo ya yi ta wani kiyo ta wani kudi fa ci kawai ta yi jini o ta ce wasu yanzu na nemi aji jini ji na? sun yi gwa sun aki da yara aki da kirki sun yi wasu dika ta jan kasu sama ko fi aqidati da asar mun ka ne baga wa mun za a kidan gada ne baga ci wajula shi shi da yuda bai muhammad wannan lawu in ga kula da gaso wannan su lawu <laughs> a cikin ga kila mai jihannin ga ah, gaskiya fi sabillahi bidiya ga shaba kuma je da in ga yi je ya ji da ake don bidiya kala wuce lana su lagwa kamin wacce zarauni ne ba le ga lamar gadi sai ci ko ga gagun takafiri ba ma a gagun sosanci ba ku ci goyi fa وذكر ابن ماجه الطبري في كتابه عليه قال الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة تجد مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن القول بأن القرآن هو آية قاعتيك القرآن فكلام الله كده القرآن يجب سبحانه وتعالى ووحيه ميواي يسويتي وتنزله بلتاعة ما سويتي تهني وأمره يوم الميسويتي ونعيه بلتاعة sannan sai ta haka ga alaluwa ne ba sai mai fagar makhluki haji ali tujan wa man qala makhlukin fa huwa kafirun billahi alazim ba na ga ga haji ali tujan waje ya ce wa anna alqur'ana kuma ka alqur'an fi sudurina mahfuzun da da bi na tina makruun amma bugan gani mai tare yayi wa fi masahifi na maktubun musa fi jamal al-mitasi al-qur'an kaci wa azogen wa ko nga e ga mu yo na tace na latina inga be inga ga na mane ka alquran ga tace yo wa man qala inna alqur'ana bi lafzi makhluq hakika ga ndo na ma ga alqur'ani bi lafzi ya jali to jina aw lafzi bi makhluq ko lafzi na ya ba alquran na jali to jina fa huwa jahilun dalil ba wuce jahili yo maji كافر بالله العظيم ما شي كافر كي بتوكي وإنما ذكرت هذا الفصل هذا الفصل بعينه متفصل متون كتابي من كتاب ابن مهدي وقال تعالى ابن مهدي لاستحسان ذلك من يبنى النواقع من يقوم ترى فإنه اتبع سلف من أصحاب الحديث فيما ذكره يبنى يجنن وجدان وأن لا ترى سلف من أصحاب الحديث ما تبعه في علم الكلام تنجي واجي الدين واجي با غير الكلام ونفسه Wata kwani fiye alkafi rasu fiye, mu mafi yakan kashi kafin ta fi don muke da ilmin kalamu na, wata faduniyoyi, wata fararruki, yin da ahilgi, mu da ya baro mu masha zaane ko mu masha zaane ko yin mu yi a ko ilmin kalamu na. Amma atukai a kwayan kalafe ko kila muke, ga mu ga Bala ilmin kalamu, ilmin taimiyoyi gan, ilmin kalamu nawa nafa? La yaftaje lai baki, wa ka waye, wa bukata ilmin kalamu a, ta su biyu ga biyu kawai mu a kawai gada aci? wọ́n àjí wọn àǹfààní àti pẹ̀lú ọlájẹ́ sí gẹ̀ẹ́nà wọ́n gáà ṣe ọtí gáà alùpùránù pé wàsúnà àlébùsà àtúnlẹ̀ pé àtàrẹ̀ lọ́fà àbẹ̀jọ wá pé wọ́n yẹn fàánù wíjì pátá wíjì dédé dọ̀jì kí ba, dàwà ìlú ìrìnkà láàmù gan yóò lè kọ́ ọ̀gá ìgbọ́wọ̀ àtàlẹ̀ jí náà kí wọ́n àǹfààní kí wọ́n alábẹ́ wani zama fa na jika na wani bukata nan wani magawa a jika ta halbul kalam gawa ke da jona sun ga daji ma la amfani da yawa ta wani wa gashi fanda ta a satan nan sai na lumkan da na bin waye zo amma lowa kafin ya yi da yana bayani wuce bai insha Allah ga akbara na ba Abdullahi al-Hafiz ba Abdullahi al-Hafiz al-Hakim kenan kalan ga karatu bi qata abi amr abi amr المسلم اللي سميته أبا عثمان سيد بن شكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن بن تابور نقول بن إسحاق إبراهيم بكين تابور وكين إمام مسلم الجنان عن اللفظ بالقرآن يتيا لفظي يا القرآن فقال هنا la yan bagi an yi nazara fi a zan goyi na zan dora na ki sai da gwami ci gan nona ku sai da jin munazara ci gan nona alqur'anu kalamun la ghayr makhluqin alqur'anu ya da shi shahada halittu da wa zakara muhammad ibn jarir sabari al imam muhammad ibn jarir sabari mutu wallahi fi kitabi dan ta ne ko ka ce ga halittu kaduna الذي صنفه في هذه المسألة نوكيتي مسألة نونا وقال أما القول في ألفاظ العباد amma e إجنا aya ga zai wuyi wuji jabi alkur'ani na salla asara fihi na lamuhu an sahabi da asarin doro ne ke ci wanda ne ba sahabina wala ta iya yi mace daga ba ta iya ba illa amma fi kauli yi alghanna a shifa fa inda gwaya gaza na amfani dambo eh, ya gusa ma dambo mu a ina wa ke ba ya rushe da walhuda eh milatu gaza wancin nan to ko boru yo gande bawi wa man yaqumu qawluhu maqamal a'immatil ula zanna e gun waji kine ga Musa ibn Farid nan abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah la ya ba Abdullah imam Ahmad ibn Hanbal fa inna ba Ismail Tirmidhi ibn Abu Ismail Tirmidhi hadathani ga ga bakani qala wa sami ta ba Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaqulu wa al-lafziyya jahmiya zan doro daga ga lafazun bi al-Qur'an ya jahili to jina jahili qala Allah ta'ala sai sun ga fa ajirhu hatta yasma kalam kafiri ga shiga wa ga wala ya gota ko gota bai zai ba ba alqur'ani su wo fushi shi bai ga yace ce min mai yasma daga ba su muwawo kala ga sun samitu jama'a ta mina wuci wa wuci daga ba jama'a da ce min sahabe mini jama'a jo la fazu asma'ahum wa kusunna wa kusunna ta tiba in kusunna fita yazkuruna anhu radiyallahu anhu annahu kana yaqul ashe ya yagu ga man qala lafzi bil qur'ani Maklo ɗin zane gari ga lafas zogin biya al'ƙur'an a janito jina Faho wajahamiyun zane jahamiyun yo wa mun ƙara zane magarabiya ka gari maklo jin Faho wa muda zane magarabiya zane janito jina zane dambiriyu yo kala muhammadu biya ɗari biyu alhaji jarir ga biyu wala a kawuna siyi zaziri inda na ega. nije gandoci ɗai e ba iba ya ji zo an na kula hu gaira kaulihi na ya gan kuma ji gani ma mamun na balin na ya islam ya kula na fi mamun na ta mudi yi siwa ya na ije da dundu na ya da sai na ga ali ali ma muhammad ba ta ci gannona wa fi al-kifayat wa fi al wal maqna ya gaza ma in ku kiyayi magana ga lamarin ji e wa huwa al-imam mutaba gama ya limamu ne sai yana rahim rahmatullahi alaihi wa radwanuhu rahma yace ci bi yarda sai ci ni tabbata ya limamu ahmad amin hadi alfaz muhammad ibn jalil naji lafa da limamu muhammad ibn jalil allati naqaltuha najumu bi nasaha ila ma ila ha huna ila ma ha huna min mubiyar bi abun ne nan min kitabi ne ta kadi lazi sanafahu daga litafin ka ce ga ne ta kadu no ne ga ina na أصابون بكم وهو آل محمد بن جرير بمعنى الإمام محمد بن جرير قد نفع عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه وصفه العدن da wasu shi al'adar da fasalin na nutu yana ya nutu da littafi wa kulla ma ba ilaihi yin doro na je da ba alima Ahmad nan wa ku zifa bi min udulin an sabili sunna a ci da jin alimamu Ahmad a ci da jin alimamu Ibn Jarir Tabari Ibn Jarir Tabari a ci da jin kan da fitan daga kai sunna nan aw mailin ila shay min al bid'ati ko kan wafa da ba zan eh, da ba da cikin bidiyo nan na dai eh, ga gabe zuri ko ya da ji bayani ba ke ne so fi ganne da wuce faruwa nan insha Allah ta'ala ya gunsu zai haka wa an ahmada daga na mutum da daga ba alima muhammadu wani radiyallahu anhu wa ardahu anna lafziya jami'a kire lafziya shi jami'a yo fa kuna nu daga wuta ta ta tira alima muhammadu wa da ma kana zalika kun ga ci garaga ya anna jaman wa ashabahu ya bada ja'u da jama'i yuji sarrahu bi khalqi alquran aga sararo والذين قالوا باللفظ لا يجمع بقاعد يعني تهلا فذا القرآن جنا تدرجوا به إلى القول بخلف القرآن عصر دابنا عشفة لجاجة عشرة بوتي ya alkur'ani wa jahili tuji wa khafu ala sunna a cikin su yaro sunna ce fi zalika zaman zamani wuce min at-tasliki bi khalqi alkur'an yana gasar da ga alkur'ani wa jahili tuji fa adra ju fi hadha alqawl alladhi fa adra ju fi hadha alqawl hadha bil a tala da lafu ganne gana ko sai confusion nan ya Allah ya addu fi zumrati jahil alladhina hum shayatin al-ins e ba da alwaki safa jamu نجي شيطان زعان جنا يؤتي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا نجي جساش نجي جواي جيادوشي نيجا سبا سبا نيجا جينا فذكروا هذا اللفظ أتيتو لفظ إنه وأرادوا به إنما يقابل هنا أن القرآن بلفظنا مخلوق كده القرآن بلفظين يا جعلته جينا فلذلك سماهم أحمد رحمه الله لما لا الإمام أحمد سيتي غيوم ياغا جامية وياغا ياغا جامية وهو كي عنه أيضا أكيد لك بلبال الإمام أحمد وقابل أنه قال كليوغا اللفظ día شر من الجهنية زي جاء قال فزاد على القرآن وجهل تودنا لا أنت يك يدي شر الجهنية وأما ما هكا محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله إذا نما لما محمد بن جرير أعتبر ولا قد بالي ما محمد ولا أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع كذا قال نجا قال فزاد على القرآن وجهل تودنا هذا بدي هذا نونا فإنما أراد به أنه قد بينا أن سلف من أهل السنة إذا سلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ أرجع دور في باب اللفظ يا لفظ ولم يحوجهم الحال إليه بكاته صمت نادا جعلنا وإنما حدث الكلام في اللفظ من آل تعمق هذا أقل لفظي بالقرآن مخلوق زيدا ساق وانت بين وانت زيدا ويا كذا كاجنيا كتونا وذو الحمق بزيج وهو بود دينا الذين الذين أتوا بالمود ساتي يزيدا بيبي جديا جديا جديا جينا وأتوا أمانه وانو أتدا أتدا ولا دا أسوق أتدا جينا عن على لوانا من الزلالات من يد نجو وذمي من مقالاتي من بيجا سبا سبا وخاضوا فيما لم يخذ في الصلف من أولى الإسلام أتدا أتشاقين جيتين ما يمسلم يزعم مفارجي من إمام مسلم يقرأ عليه فقال الإمام الإمام تقام هذا القول في نفسه بدعته يقول نبي تتعشوه بديا ومن حق المنت... ومن حق المتسلل أن يدعه من عكي بودس أن يعالي سننا ولا قنولوة ولا يتفوه هذه وما قوت ياما ولا بمثل من البدع المبتدعة وما قلت وقال إلا جميل يبدي ولا تسر على ما قاله السلف ويحسف الله ويكتسر المتبع من هاي المنهج لا يمكن أن القرآن كلام الله غير مخلوق كلا القرآن غير شهادة لتودنا ولا يزيد عليه أما أمجينا وعدتاتي قلنا إلا تكفير من يقول بخلقه من دقوا كافر شبنا أنا قبل قال القرآن هذا لتودنا أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو حدثنا يحيى بن فاسوي سنة عبد الكريم السكري قال وهب بن وهب بن زمعة أخبرنا علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول زمن كفر بحرف من القرآن ابن مبارك قال قال كافر بحرف من القرآن ونم فقد كفر بالقرآن قال كافر بالقرآن ومن قال ما قال لا أؤمن بهذا بهذا الكلام فقد كفر نجي ما نبيع القرآن لي انا زوجة على كافر فصل ما يبقى بينونه ما يقول mas'ala ya alƙur'anu faslin ne ga daga yace mas'ala ya sifa ya alkalamu lillahi subhanahu wa ta'ala faslin ne wa yake ga gaga ya fitina na ji faruwa ya na ji faruwa ya ahlus sunnati wal jama'a a immatu ahalin hadith ji fitina na ji faruwa ya biya azaba alaza ya kashi azanu ci wu azanu ci kada prisoner bai wuce shi ya ce mas'ala ya fice na ya halkul qur'an zamanin abbasiya shi zamanin ma'amuni alu sunna jaibi ga kida kida alquran ne don sai ci mai littafi sai ci mai don sai ci mai wayu ce ci cuci ya ba jahili ta alquran da zandolo ne ga ga jahili ta alquran din ga wasu kafin ne alquranu sai ga ci ciyo na jibril tun da ya nabi sallallahu alaihi wasallam na jimela arabce ba alquran wato lufe eh, ya gargaje eh, ya bushara gan da ya gargaje ke min asayt min latna wa inna la tanzilu wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin alquran wato ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jama'a alumu jote min aji forona Yana soya cikin ya'yanu da wasu al'umma a yi rafiki yi rafiki a yi rake a yi min rabi a yi fahimta ba su tafi da tarata. Kana da wasu ya yi a nan a yi ya kai soya ciki. A yi bane an yi fisa a sallan mu ke a tamina aure ne a nuna ba ne na riga kalama rabbi. Al'Qur'an wancen kofi ya yi maboko, kuma yaya kofi ya yi maboko ya yi wasuwa. Kuma yaya kuma yaya kaba al'umma su a fi bo can dole zaka ɓubani, can dole zaka kufi tunan. Al'Qur'an nga da masayi ya musulmi jibo nga ya kaba yalo yanzu zakan yi jibo ba ta ga yace ce ya jali tuja zandoro na ga ga jali to na ga wata haji kafirci la ne ga yawa ahlu sunna jibe imani ga sai ce gada to bana sai ce na na ga wa in ahadu min al-mushrikeena tajaraka ajiru hatta yasma kalam Allah zandoro mine ya mushriki joga ga gomi so wa protection ya ni a protection waje ya gunga da ba ba su waga sai ci saboda wa da yajo na kwan qur'ani na sai ga tilka na ba da ma la ba'd minhum man kallama Allah kici wuci ya sashi na da ta ce sashi a da mini abu na sai ga dinin ga annabi Musa sai ci ga wa kallama Allah Musa taklima sai ci ga da annabi Musa matuka yan sai ga ga falamma ja'a Musa limiqatina kakuna musa da mai kace ya ce ci na wa kallama ho Rabu sai ya ci wuce ga gangani biyu ko sai ya ci ga biya ne ya adam gangana na wawu ga mana ha kuma antil kuma shajar ko ki ya yazo alam an hakuma antil kuma shajara a sha ni ka ya ga gici bane da wani ma. sai ta gane da isa alayhi salam ga a anta kulta lin nasi ittakhizuni wa miya ilahin min dunillah wa ga ga zan giji ga lawa ya labe lawa yi ce ci bari Allah ba ta ne je ba ta ya ne je lawa ga ce ci wai gaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kuna makaci lugujin dawa ana annabi lotai annabi lota da nan da ci shi annabi ci fai ga zajigan man ya hamilu ni ila qaumihi za a lami lo ba jama'i wuji da ta sakon ya fa inna quraishan ibn e quraish je fa mana unin an uballiga kalam rabbi e kan ya gaje dan ne mai awu sa sakon sai ci mina aje da ne mai awu ya ga sai ci mina annabi sallallahu alaihi wasallam ga yaqulu allah ta'ala kalafi ibadi unafa sai na latin ga mi jali ta yawo jimi jiji ta ce ko boro ta ce ko hanafiyo fastanatu mushayatin shaitan ci da ga da zagun ya yaqulu allah ta'ala sai tin na latin ga kafiri fa alkiyami ga lauka da laka misul ardi da misu duniya da waga aje da shi yayi je a kunta muftadiyan bihi ni nan nan go ga ke shi je ne ba ta laji fi da wai go ga na ma ya kulu na'am eh, ga eh sai ci mi aja ta ga sai ta go ga laqad ka minka wa la min zalika Allah tu shirka bi shafa baita energy energy ta tangi ga ta ga ga mi wajo yin jebo ko maja ke je go ga la fa ni ta ci ba ta mala fa ba ci sai ke ga biyo wani yana nabi sa sallam ga mamin ku min ahad ake zan doro da mine yabwa illa mu rabu ce cewa ga gabi ne sabaina wa bainahu turjuman da naji interpretation da naji gobanan wa da tsakani zan doro ga da ce ciya fa yanzu ai mana minu sai za ci gwamale fa la yara illa ma qaddam aje na wale na sai ci majule jona fa yanzu ash'ama minu wa ce tin kafa wa fili fa la yara illa ma qaddam aje na wa ke le na sai ki tsunu mai jona fa yanzu tilqawati in ta ci mo le ganci fa la yara illa na ajiye na wale na sai na wata kunna da ya da yayin ne walau bi shekka tamra kawai da dangina gace yau alai sai ce gaga wani yana ne da sallah sallah mai ga sabi ne ce ne sai ci gana sabe ga adiya ne ka sai ka kula ko ku da biya ne da laji na biya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga gan sai ce ga asba min ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man kana مطيلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكواكب وأما من قال مطيلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكواكب عليه الصلاة والسلام kaje na sai shiga na ga da dai wato ba na ga ga hadle yi da falala ya sai da rama ya sai na ga wacce wani imani ji da ni sai ci umani kafirci da sangi shi amma zan doro na ga ga eh gandoro ne ga ga adule biyayi ebo sangi je ebo sangi kazo ne ebo sangi ne ya so nan galele kaza ta dona da wace kafirun bi mu'minin bil bi da wace waje kafirci da mice ce na imani diga nan bi sangi wale wace da sus ne fatin wala ga ce ce ga mas'ala ya aga na alqur'ani a jali tauji ji chawo Hmm? Hmm? Kau dah zuciya na ya halukul qur'ani inda ya jebo ya hmm, dubu dirham ya wani the amma zai doshe ba ya gudu safuwan ya mu bunu safwan ko ga jali ta alqur'ani ya moto mu gogan na ba daga ba ja jihar bunu jira mu jihar bunu jira mu ganci masu kun wata unguwa na gwada ya ba bayanu ibn sama'ano bayanu bunu sama'ano ma wata ke dago gogan na gwada ya ba zibo taluto taluto ganci masu kun wata da gogan na daga ba zibo labidu ibn ko, na yi ƙaggiyar kukukun na yi da gina jan yanzu jihar nabi sa sallamu sigirina daga ba jamu nga bo ba eh, bajan an bunu safuwano nga bishir bunu giyas almarisi nga jike ngo usogo bishir bunu giyas almarisi wanda kiga ci na suku wuce akida na sofi ahmad ibn abi du'at ahmad ibn abi du'at kiga ci masuku wanda mini yan fada da yan majalisa ya ci wanda mini yan fada gangan da yan majalisa ya ziyo ya ci wuce akida na sofi tu ɗansu ya halu suna jin ya zaba wani ke mina daga lati foye mai zane ya amma ja an bunu sofuwan a sunsu ja an bunu wani, ta kunu ga aki da wani ke yana ruzu a wuru wadda zai wuna yiwu salim ibn abdullahi al-akwas ko good gawo ma'an zuzu ya da bunu jira mu na wutar gobe yi na a wuta wutar sai ba a kira da biyan nan wajen nan yiwu abdullahi alkasari ko ale gan fana wujadu ibnu jira mu na yi yidi jazi bi akide ga jani ta alquran ji sai ci mai a mai ji don ji dan dole ga ci alquran dai ga sai ciwo ga san ne ba wasu ya je bai zai re wallahi tallahi ya je bai zai ga bala salafi ga albidatu a habu ila masu yake bidiya ba bili gane shi لأن البدعة لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها يقول إذا ويجي توبة a ba rubuta ma na dana eh ale gango ya zaji hankali daga ne sarauni a ja dubu da a ja dubu da jira mula da ya fayar idi a shi hugo a tuba jin gama a ji ba a sallah ja ba ji a dai ji ba karshe hutube ya so suna ji ba da hutu a yi wannan su ya yi zuwa du'u taqabbala Allah dhahayakum yace da jin layya layya ne gaci na sai ci go sai ci mala doya fa inni amma mi sai su ge mu da yin bidari da dirham zalim ga jin layya ne jazu ibnu dirham fa nazala min al-minbar da sai cin daga minbaro fa zabahu kama to zabu sha to sai suke min azun ingila kila bibiya ruwa doga shaki ku iblis zalam ke wato zabaci shaitan láì já òfin òsòfò àná ẹgbẹ́ náà jẹ́mi nílẹ̀ ìṣe tí ẹ̀ náà ti gbọ́ ṣẹ́wà. ẹgbẹ́ yẹn yìí nà ضحى دجاج قارب الكسري يوم الزبائن والقرباني غلا قارب الكسر وشعى يزول هذا دجاج فنادي ليانا فنزوي فنزوي دبا جابوا واسمار فيش ونزوي sun kala ibrahim laisa qalilahu kalla wala musa kalima dani shakara zaki yata sahibu sunnatin min hatim qurbani ya kwanan ga ibrahim laisa qalilahu ga annabi ibrahim alayhi salam ne Khalil, yata ta, wala musa kalima zani. ga annabi musa alayhi salam ma sai daga da duniya wal ya billah mai sun fata je gura khalid alkasri yake ya su suna wa azu a da jawo ba da ta aji kwantawa ya abu ne kun ci foshi ba wanda ya ji sallah ta ki jan goma ji shakka wasu mai sai ci haka nke ya ci shi a dade filosofa kamaniya ji a cikin gwani duri a ga jihar ba sai ci na waje buta da goma da hawa mun ga yake nan zin da nan jamu ibn safwan a legon a ga jamu ki ne na suka alkurano a jihar litur na ki dalilin a gangan sai kiga inda kula shin khalaqa nahu da kada yanzu jali to jani kaddara ga to alhamdulillah a ganga alqur'an ga ganga alqur'an wa ga ga da kula shin mu na suna shiga yi su ga da ta gwada sai shiga alalawul khalqu wal amr mun ga wa alita mun ga wa al'amru al khalqu yi kai al'amru mai kai al'amru ma ga sai ciwo ya buga alquran ya ga sai ci ali ta ba ta ga su amma ya ga ci azza kullu kan albahru midadan li rabbi da ga ga ga albahru ya bi ji ba wayi tawada wushi kai ga sai ci nan nafid albahru qabla an tanfada kalimati rabbi ya ba ta ga su ya ga sai ci ma azza لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبعد ما نفدت كلمات الله دا قاعدة قتي ما ندي جو باتا إيه لو غاش على كلا ندي جو باتا لو مغاي سدوا أتاري كاتي أكاي جيسو تي على كلا باتا كازو يازو غاي جيازو يدو باتا ما واتي أزو بي يجيسو تي ما زاشي يجيسو تي زي بني يجيسو تي أجاني توجا wani yana nabi za a sallam ga hulu ma khalaqa Allah al qalam eh ma fali na sai ka ali tun jina al qalam sun ma qala la uktum sai ta لك al qalam ga ka kala ma uktum duk ma huwa kainun ila yawmil qiyamati kaina ba bi fali kiyamina alkalan sai ka wale ga e mafali na sai ci ka ina su mafali na sai ci ka ali tun jina ya alkalan ko do khilafu da kali mai sun je ta gina ya alkalan nan da al'arshi kici so a kan jama'an da ke masala ne kai so daga babun nan in ga alkalan nan sai ci guka da sai ci ga sai ci ga gudu ashe ga ya so ci dunga bifo alkalam inna ma amruhu idza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun alquran no le da nan ngai ku fiye mabo bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm aya ji wani cikin bayyanin ne na fiye bayan zai ji sai tilai ne ya nono القران لو لدى انا فوي بابا جنتر يوري لا تحرك به لسانك لتعدل به ان علينا سمعه ان علينا جمعه وقرانا اشوا عليك يبقى إيه القران كو القران لو لدى انا مي تيشي تبوغن مني بي تبقى فإن أحد من المشركين سجارك فأجروا أتى يسمع كلام الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له أليس بقى القرآن وشيش تبقى وأنصت من لعلكم ترحمون annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga da ke a ga alkur'ani wa annabi ga akro a ga annabi a kro wa ne ka wa ne ka unzil ya a ga alkur'ani ya wo maga ya wo maga cin da annabi ga wuki ba da suna'u min ghairi ne wa ga ni wu da ga ba ta mutum jini ya sha wa ne ga alkur'ani فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري تو القرآن النرد musulmi bayan ɗaya da jiran alkur'ani ya gina sai sai cime cuci shi zai shi le ba ganna wani a yi jami'a shi da mutazile odo mas'ala ya ya alkur'ani ke gina zaman gi gaggane a rijin bayanu ba insha Allah asabuni rahimahullahu ta'ala ga wani ga wani alhakima ba wa wai ga mutila isnad ga bai ibn kuzaimah al'imam ibn khuzaima ga al-qur'an ya ga yace ya jali tuja zo ne magana ga jali tuja na zawuce waje waje kafirci da tuci ya bana magana ga jali ta al-qur'an ji kula ejeji na zane wa amma bai bada da nan luku dani idan ga sai idan ga jali ta al-qur'an ji mini a sha kana ga gobe nan mun ji sai tutuci to ya bane na su shi ya nan sai ga sai tayo kuma ga sai ga ga ko ba ci mini yana ga na ke na ɗargar na su ko sako ci na da ba ni ta jauci ga ake gujja ya yau ba kunna mu'azzibi nan hatta da ba ta rasu da wa exist biya rawanin ga alkur'an na wa ba wuta ji ma ne ga ga ci na sako ci na ga sojoji ga na ni ne yake je na dan na da ya kan kur'ani in ke na ɗanar wasu ya da ake gunki kaji halitta ma yau ke kuri in wasu daga kuke annaje ya jiki a yau sai eh, gaga ni a da jeje na a da ya jami ya ki zaka nan wa za an jafar na ta ce sai ce bude za wani yi gaga ya ce a ci gani mini ba jeje na a kida na kuke lakna nan wa lagatu ci ya ga mana su ta sai a shuji ga sai ta tuce shi ga sun ga mana ya gani so wa ne ga gide na kida na kuma wuce ga titan ya ga malla kutubu ya da sunan doro na ga wannan wudi ga kutubu wudi ga kawai ta canji in ta ga wa ga yace mujmalu usul yace ka biya sunan su ga mas'ala ne lagu mai bane mas'ala cikin ku sai ci goyi ta ko daga bishir bin yasmurisi ko ga subhana rabbiyal asfal a ga kila a yi nawa ya ga soci da bandoro ne kowane ya gaje ya ga su banar biya al'alanan turai iya su banar biya al'asfar dole ne ga an yi azu daga fitro ko ibn kuzai mu gaza dole daga ga alkur'anu a jihali ta ujinan za wuce kafiri mu. sabon da sai shiga ga gane musa ga yi ni an allahu la ilaha illa ana ko ko inna ni ana Allah ko ana rabbuka da ne da aka gane daga ya zaga ga jani ta alquran ji one of the three ko ni mini buje bo ni mini buta ni ndoro da mu ga mini buta ta nan ga ka jiri in ma ni ni ngoro ta ji jani ta alquran ji da ti ta chugo wuce lawa ga ashe ne makhluq na dani alkhaliq wal iyaz billah imma un ga a ah, so ci jali ta alquran jidda ban do cho un ga ga so ci jali ta alquran jidda guran do cho a sha a sha un ci ga alquran ga a sha un ci ga so ci ga yau ce ba go ji ne ne ta ci ganji zugu un ga ah, ga un jali ta alquran ja ma un guran do ba wuce ci tuji kai a sha a de ga ma de ga da gona na gayi argument na ah, al-imam darimi wa gwani wace ajin rajiya bishir bin giyas annabi suna na ga ndo ne ga na ga halitta da kuralu jina a gwani wa kuma ga ta yin a da sauniya amma a jin sallah kun ga suna amma su da kabariyar musulmi shi ba amma wa gula tubu ji kuma maji tuba ma lawa ba ci sai mina awujadu ibn jirham ganin da jahamu ibn safwani nan amma yanzu ga lafzu bil qur'ani shaykh abubakar ismail al-jurjani kun ga dani ta tinu kai zake yi jilani jo na ga inna man za'ama anna lafzahu bil qur'ani makhluqun yuridu bihi al qur'ana faqad qala bi khalqi al qur'an dan doro na ga ga na fazu bi al qur'an mai ba mai ba al qur'an ba ne ba wuce wuta ga ni ga al qur'an jinan bani ngai ga Ahmad ibn Duat ko ngwa nga saki na fi. ma'amuna ko ahmad ibn abi da hati magogo daga ba zibo da bishir bin giyasu ko bishir bin giyasu ma in gogo da ba ja bin safwanu ja bin safwanu ma gogo da ba jadu ibn jira ma da bin jira ma gogo da bayanu ibn samanu bayanu ibn samanu ma gogo da ba taluto taluto ma gogo da ba da ba zibo eh nabi ibn nasan mun zaci gwari ba yahudi da janib sa sallallahu alaihi wasallam ko zamani mamuni to zamani alwatik ko bata a da kula fa huta zamani yake mutum so zamani ba labasi da huta ta sai da alusai da zamani ki masalan nan zan zanto da daga ga alqur'ani yake yin soci na yana mutum zo kwa mu ni ne zai da kai kini kafina ya imam Muhammad ibn Hanbal al imam Muhammad jan zaba ne al utuba guna sai al imam Muhammad da dari har ya ce ga ahmad gawi ga gane qur'anu haji ali to jimi sai su ga da lo dari ya ba nan imam ahmad ga al-imam ahmad ga yalla ya daga al-qur'anu wujubai a sai ya ci da lima muhammad ya tuba bu ne su da gani dole da ne, na kase gidi shi ne ni wa kara ne ba da ba ga ci fa dole sai da ja lima muhammad ya ba. an yi ga sai jore har a sai ji munazara ka ka ka ka ya limam Muhammad ya cika da limam Muhammad mashiya na damina alama ya sabatu ya sunna na madalili ya ne lada ce imamu nan wa ja'alnahum ya yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ina lada ce a hadina na afirgan da ilimi sabat bare sabat yirin nan a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani kaku na kadiyaniya ji gangani da fiti da almahaji alkasani shi a fiye ji munazara da al'albani ne nan wagai ba a ciki albani ma gina yan na kawari ji shi a fiye ji munazara ganin da shi kabila a zizirin ba zina alo inda ne mafi gaggare wallahi talla shi ba a tuna ku shi shi nan inda ga alo shi hagu sa hankali ganci ba shi nan haka al'ayyake eh, wata wato ta yi tafi yin a zama tu gaziya kuma al'asilatu al'asilatu majidiya fil fil masali ilmiya wal fatawa al manajiya a tafsiriya ya ibn haka al na ku ba jina fatawa ya gani jiji jina yi mun ba zai tiga hukumu tafsiri yanzu yi sabatu yo so sanewa labirin a cikin jihar shahararren da alimama Ahmad ibn Hanbali har da zamani mutawakili zamani mutawakili na bi alimama Ahmad ya mutawakil mai alu sunna har mutawakkil sai ga to alu sunna ji a sa ta ga kida da ashe ba ashe kai ji ta ce lamarin nabi kaga ji gane ko ashe kai ji ta ci ta qadiya alu sunnati wal jama'a da yanda ci fikirin shi ba lafiya wale ya kinan nan na wurin gana kiya ba da ko ta zamanin ne ro be gunda da ne da zan dole ne ga ga alqur'anu makhluk abu kashi zan dole ne mai ga alqur'anu makhluk na guji kila kashi bi. zan duwa rubawa, zan duwa da in ga zan ga su zan duwa da jinku jinku zalla amma a kira ga bare musulmi ba a ci da je en dabara barashi a ci yi shi a ga a ya ga alqur'anu makhluk wa amma ga gan gairu makhluka a da ga ga alqur'anu kalamullahi amma su sun daga wajen ya ku maza ba na gaya ga alwakifa maza ba da shiga da ta tace wani daga yaji ga hakan nan wato misalan na shi in complicate alwakifa ja ga da ta tace a ya ga ba ma ga ba al-imam Ahmad ya kiluce su sun kada jami'a shi sabiya ta bi shigo yi makhluka a ya ga a ga hanya sai ku ga gagayar makhluk zandoro na magana ga gaya alkur'anu kalamu layo ci matutu umar ga gagayar makhluk wani mutu jami'a ga wutai mun ga gaula ji ganewa ga mana alhayya ga wala ta kul bilwafi ƙa'ilan eh? kama kana tubawun jilgani asdafu ale gan mai maza bai alwakifa ake bege da bara wa waje munafi ga sai mun a ga ya ga alqur'anu kalamullahi ghairu makhluk amma ga lafzi bil makhluk na faza da alkur'ani a jani wuji a tuwa ga kalmar lafaza wannan wa lam la alqur'anu wa man la pronunciation ya zawo al-imam Ahmad ke to gaskiya na shi waje nan zai je lamitu jami'a nan amma ga ciyawa da ya da sunan rai ga gairin ne ba ga mazalu na mu na dan bidiyo kuma ga ga yabo na baga lafzu na qur'ani ga wani mutum ya ne ga usai ma wali yasu billah maji a kwabari kun ga ta tashi ne ga ni ta zo ka za yake ya zaki babu shi nan kire maza bayan alus ne tiyo jama'a ji kire alqur'ani ga ce ciyo wahayi ne daga bayan ce ciyo na ba make ce ci make ciyo ci ne ko na zanna qur'anan arabiyyan umurni ya ce ma a daga alqur'anu yo wala yini tabata wa hum min ba'di ma aka min al-ilmi ma laka min Allah wali wala nasir waga da mutum ce maji ba ne ilimi sai ci da biya wani ba ne ga ce ci da biya wani wa da na jiwa taimakon ga ne ce ci bana Alƙur'anu ma na yi ce ci ce ci gobe ko باتو ما جالي توجا ايجي تبنى على القرآن وعقوغا جينا قيموا صلاة وآتوا الزكاة أصلا كويتين ولا زكويا وقولوا للناس حسنا اتكي كيركي ربايا لعن يجي وقد ربك أن لا تابدوا إلا إياه وبالوالدين إخانا سيسا كاكا واجبو سيسا فرجك واجبو سيسا نورا سيسا شو مجبو لبولو لبايا امن إيه تجي كو أحسن كما أحسن الله إليك سيجي بولو بولو لبايا لتاجي سيسا تجي بولو بولو بي إباونا إيه wa amur ahlaka bi salati wa sabir alayha la me di feja ko be kala mo la ko ji kiji na gata al amru kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun al amru ga sai lamu ya gode wa alaykum wa ji fa da al wujubu ko annahi ibn al-qur'anu wala tushriku bi shay'a e ga la yadoro fato ci ba cima wala taklu kuma kashe ta na nan zuhukum wa iyyakum e ga wujiya ji mai yaya zuki ma ya sanu إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سائرة زي جدو كي يأكل جنين جيش بفاقني إنا مع دائنة شريف لا تأكلوا ربا ضعفا مضاعفا إيه جي ربا ما فلا تقربوا مال اليتيم قول الله بالتي هي أحسن يقع في الصفادو كي يأكل جمع سينغا سينغا جينا ولا تلقوا بأيديكم إلى تعلقتي يقع في الجنوة دانو على كامل hadda bai ne ya ta gane kula ta kula amma lakum bai lakum bilbatili ko kulu bi ayyala a ta kulu fa liqami amwalin nas ba ta ne hidi al aqtu al amru ta nayu ba tu fi min al qur'an ba tu ma da ni to da zan go da namaga ga ja ni tunda zan kafir ko ebola al qur'an usiye usiye gbe muslimi jo amma ya duga gani bai yin tare a muka fi mushafo sai ga yasa ya ci mu wani gana zan do da magana lafzai bil qur'ani mahlukuna ko za wuce zawon ki mai jahili na waji zawon ki jahili wa waji kafirin mu amma waga a da kutuba kida ando ci ke ma'arif da kubul ko kitabu tauki da tauhid ibn khuzaima jina kuma raji na limamu darimi to jabi shi bin giya San mure a ga wa ga daga da ga zai bil qur'ani makhluq ne hali guba imma zanna jahili ro ne ce ni ce to ana da bukata alawa yayi ne me da wanda bukata wala wanda ka ci da ba ya amma ya daga ke be shi shigan ci zuku wuce amma ne wai bayu da lafzi bil qur'ani makhluq ne ya al qur'anun nan Da dabara ta waje shi wa ga yin zanen mu'ani duro zanen jahi duro zanen mutakaddi duro zanen jiyar na gida kida wuce ga wuce sha wata safiri na kafirin na sun ya mafari masu kun a ga ilimi lahu da zai ilimi ga ji tabbatar wa rubiyan gano ta yawon ya gwagan ta zugun a yi ba zanen ke kafin ce yawon dan ga mutum fasulun na ce da kita ce daga bari ta ce ibnu maje bane wani ga ga wuce ga wani gaje ya bane wani latu a salafu shi sai ce no ga dana nan to na je ibnu mahaji mu je je je mu kalam sarawi kuma jama'u ci ko ko gumbo ko kuma da minin sai da je mu kalam nan zai ji ta ilmul kalamu ya sarawi na za a ga ga jiwulo a jace da ji tuba ina ta al-imamul ghazali jinan al-imamul ghazali nje ga kira bolle ga kila mun shi da jirimul kalamu har to babu raka na al-imam al-ghazali a jajali nan wa kai wato wa jajali na sahih bukhari ke mugo sahih bukhari sai bayan zagan can kabar wa tuba ji da kibo ilmul kalamu bai ya gode a fanya ashara tani the same thing wato ilmul kalamu to su zuma wazuru ga tuba ne ibn aqil alhambali vicente da zai ji biya ta gane tare ga yanzu bi ta fasarar da ilmul kalami ilmul kalami bana salafi nan wani ga rajuna ya akhbarana ba abdullah al-hafiz qala qara'tu bi khasi adi amru al-mustamiri sami ta aba asman sayyid ibn skadi yaqulu sa'atu zaki ibrahim من إتابان اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق ne sa su bi braji ga sai ne saboro ko ce yace daga Allah da bil qur'an don gongo da da don ce ga nona ibn al ko da yace ya ni tuja alima imam muhammad ibn jarir sabari bi ne ka ce ga ni ta kaduna lokacin masalan nona amma yanzu ga na fa zai wuce ga alqurani wuje akarin dole da ya ba su ta abin kai bai ta da ya ce ga nan na kuke nan kuta na amfani da nan amma ya gaza na ya gaza wani shiga aiki ne da shi ayyo wani ya gana ba abin alima mamadu na ambali ya bana ji alima amadu ga alima ma gan lafzi ya ji zai ya za a da alkur'an wa jami su da zawon shi jami'a yau ya bana ce da tun da fa'adi wa ta yasma kalam kalamallah eh mata dai ba zai ba wani daga babun nan bayanin nan al-imamu ahmad ibn hanbal al-imamu ibn jarir ga aje lafazin do wuce ke wuce aje asalin doro da ya baka da jo ko baya ta biyu da jo e ya ci mas'alayan al-lafzu wa mas'alayan lafziya jiwa amma zai ga ga ci ga wuce ya ci masaye ya ci ga ne da ci na rai al-imama Ahmad ibn Hanbal al-imama Ahmad to magana lafziya jami'a yau ne na mala a cikin jami'a ne yau kiyomin jari ko Zan wani jama'an da ci min ya sabi ya shi zan wani jama'an da ci min fadi na mini jama'a ya shi a da hadisi da ci da wani alaihi sallallahu alaihi wasallam ga zabi fa ne ko a cikin yada mai teku da nan wuce ga ashabi ashabi sahabi miji sahabi miji ne a ta ne zai nika na ta ma da su ba daka wani yana da tsami zumo gona shi a isha sun hadisun na kigan hadisun ne lagos su hajji a anibi shashe ajiri da sai zagegi ammaru salman al-farisi sai na yi da zanuci a cikin lo'ashi ya ba za ba ta gabi hadisun na lalaji hujjawe a cikin ga hadisi wuce anibi ga a sahabi a sahabi ta wa ga tó a gẹ̀gẹ̀rẹ̀ ọdún kawo ẹlẹ́ mi gẹ̀rẹ̀ lọ́dí yá ẹlẹ́ mi gẹ̀rẹ̀ kí mi gan ee ẹ̀hẹ́ Thank you. so so a ka wuce yano a ga hadis na gayo ja yano hmm? shahab aziz na'am eh ki fahimta wanjo to ga wanda wa ga wa lokacin zini ṣé màá wọlé ẹgẹ yìí nínú ẹ̀jẹ̀ yaya dẹ́kọ́ ẹ̀jẹ̀ ní àgá àdísí ní ẹ̀dá tẹ̀lé tí àlùmúrù tẹ̀dú nà nẹ́jì káyà ẹ̀ dàkánu làwọn ti gé jìkì gé rìfẹ́ àfáàbí àfáàbí bá gbọ́n lọ́bọ̀ àmọ́ ẹ̀jẹ̀ náà sí kí ẹ̀gbọ́ kásán náà ẹ̀jẹ̀ náà gbọ́ kánú ɗaya za shi mini alu mawu shi wani jijin a na ba, na alibi ya guga zonu za mu wace yin da ca da lagwa su kayo na bai yi eh baddalu wa gayyaru alamari sawa a shiga dalili na wace cikin nonon gai gagaga wa ga a lokacin biri ya abu ya ala ko ibn akili alhambali da manwaci a daga gagarin wa ala za a sabina ya cikin nonon gaba sahabe ji ta ci mu sai ni wa ala za fadila inda ta ga wabi ya kala sabuna ga masahabe yi ga wanda yadda na mai gari mara na dajejin maza abin ni gangani da ayi nan a ci gani nan e ganna ga ga e sabu maga e yi zo da bagai na ne fana da ya je claim ya musulunci na mina al'umma wajen ga wani nufin ga shi laya ke jene ya ba ne kifin ma da wani gashi kalmar guba ko wuta nhưng mà toàn ừ. đó thì bây giờ còn là nó còn là mình là rồi thích nó sợ bệnh trẻ em thì ai bệnh rồi mấy bệnh gì mà tôi ăn phải sao nhưng bệnh đấy là sợ đến lâu lâu thì cái đó tôi là không may phải như tôi à. ừ là nó là nó trẻ eh cái gì milla ya ga yi mina ko ko ngai ở ya ba wa bene ga tare na ko kuma ne shi misali ne game da shi bida yi zai sai na ne da shi gan wani jama'a da mini mini ya fa ba jo wa helwa ko duk fi ta ta da ga na ga ga da alquran ya da duk na ne ana maga ga jali da wace dan bidiya ga da ga na zalo shi bale hmm. wale ga dan didi an ci yawon sai zai lai mutum mutazila na mu mu ga alqur'anu kalamun lahi ko alqur'anu ya ga yace ciwo amma Allah zai bi alqur'ani bai makhluk bi ya a shi da ya yana su ga nan ga dan ko shi to lahi ko makhluk wala zai bi makhluk zai su al-imam ga wasu da suku dan bidiya ga dan bidiya ga ke ga to ta ga za go sai nan al-imam Ahmad ga takallan bi malami takallan bi adu min salaf in ga ganin na ga go shi wali an ga ga ta ga bidiya to tsani sai na mai masiba da ku ne yanzu layi wata ta layi wata ce ku ji ki ku ku ga ga wasu fasara ne ba balayo bayan yin zane shi a ganda kila wani sallah ne sai shiga wani musallina ko abu tambu ko abu tamamu dauna ko din ne shiga da il masajid lil ubadi yaskunuha wa sirbina ila khanat al khamr yasqina ma qala rabbuka waylun lil uli sakaru inma qala waylun lil musallina da il masajid lil ubadi amma salati lugu azai yajibu tana yaskunuha sai amma sallatu wa sirbi na ila kana ta khamri ya kina bi dida ba ne shi yana bi shi ya ne ma kala rabbuka wa lil lil yasgaru wa su kuma ganta ne shiga cikin da mu ya ji azaba da wuta ne wai luya inna ma kala wailun lil musallin zai su kuma wa ce ji azaba in zai ji sallah ne to ne ki mai nan wala ga wata ce wace ta ba lewa mace yazo ba lewa

yin da mai kuma gumiyaye ma ni mala da yaso bayan mai da daga musulunci gayi addini ne ba daga bidiya sai lagun ashe addini la kuma bidiya yi yo fa ma za ba da haqqi ina dalal ba ga ke ta segi dan bidiya mai jira yi wujibu yo ti yau ya ji mu ji ba da ka da wani lada doro mai ba sai ci ba alladina dalla sayun fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yufsinuna suna zane shi ya tuna lubata yana wata gina ko kirki a da shi kirki a shiga ga yalwa ko ɗan bidiya ji shaitan kun je da na sai zaga ga bidiya wa gida wace wala ajujo eh gaban sannan su na ɗan fili islamic wani mini ga shiga ganin yi zo da zaga da aka kuta a cin kun zururo kila da mu shiga gannan kila da mu shiga gannan sahabe shi a nabi ga sadaka ga ni shi da ni sai da kin sai da labin bila bai da kike yin sai a rike wata man sanna sunnatan hasana a ji sadaka na wanda annabi ga eh to sabo ki da jan wanda aji mana mun ga yin je da ci suyo eh kiri yo sai e da ci suyeji ngai man sanna na hasanata yau amma ka wace na za a yi sai mun ga man sanna na hasanata kina ga sunnata hasanata wajen yawa cushe da bid'a ta sanata sai na mallafa sai hadisi ne wanda yi ne kayi ba ka mu ko ta gaga wale ganin na na ladi kiyayen na lati duwa inda ci gabe shi a ayan lati ji bidiya tun hasana nan ga alim a sallam ga mara awul ra'awul muslimuna hasanu ta wa inda allahi har kun ga ne ga ga ga ne wani musulmi gane wangi ne ba su ko wa an wangi ruyo yana wani ɗaukar malayin masudi ci gaci nan ibu masu masudi ga gabiye ya ganna ci gutashin ibn mas'ud ya ga ga ga ya wasu bawo ya kazaje ya kazaje bana an yi sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi a ke ciwo sai na masahabi annabi shi na ji musulmi na galle ne ki ko yi wangi na e ba sai ce ga yi wangi wannan ma ga yi jima'u ya sawo ko yi jima'u ya al'umma ne daga wani ji ba ga wanda ko ta cin in ba dalili ya je wata da ne ya ga ga bidiya da ne wangi mun da gwa kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fi nar masiba na make in ga doga masiba na make masiba na bid'atul idafiya kama la imam shatibi ga bidiya ada albidau ada albidatul afza ada albidatul idafiya ada bidiya ya asali amma da bidiya yake al idafiya ba ni zaka ji anaji anaji tasbih ko wajen subhanallahi alhamdulillah, la ilaha illallah allah ko ra ma ta tajuwa da dole su ba da Allah ya Allah ya Allah kuma ba ta ibadu ne kaji amma ta sabi ni wala la ku yanzu ku wuce additional video nu fa ku ne to al bidatu li dafiya wai ko su confusion sarau ya bane ba san ye tasbihu jo mun je yu e ku gido na ba ne wace fu wace ba da na wuce video na la ku ne da wala ji ganewa misali bani kasar rajab kawai a gafi da kayan kawai gashi gawai fi da nan ko na zo sa'an da nan ruwa to ga aje game da ne zuwa da shi na ga yafo jin mafi jin ma ya mafari ya tare da na fila da bana ga ji laifin wajibi ba san su kwa fadon san lafazin ma wani ko ba san su kwa samun doyin su kwa don ga ga da fiye sa a mago ina fila to ce ne inji bala'i nan wani na fila asali wuje amma na suku asali yana fila da musulunci amma ne na so ya so a kuma sau gugu aje to ne ji ko ji mai karshen ramadani ko to zai je ji ko fata ce ji sana da aka fi masalacin ce fahimci wa ne gani ne mito alkurani biya na salata kaji ta da ne da kitaban mawkuta shi mai yana bala'i ga wa ne ga bidiya eh jije bidiya ba. na bidiya misali ba ni la ilaha illallah ga ga subhanallahi ya wai kaza ya min ga ta to daga ciki ko shi wa ga na ga subhanallahi ga ga subhanallahi ga ta subhanallahi da tusuna wai na tusbihun kashi sai daga fasa bi da hamdu rabbika wa tasbihu lahu kana tawwaba la ilaha illa allah eh wale layi ke wani ba wuce ba wannan bai jiwa ko wale yan daga gaji bambanci yake bidiyo talibalin nan ta za shi shi inda a ji sallah nan inda ji baro ko shi subhanallahi alazim ko ife ila a lori kuna mai makonu a rika su jin wani wata da tuwa rabi alala kuma kuma da fega kulu allahu su kuce tura nan kujya la kulu allahu sulusun qur'an kulu allahu ne sulusun alquran daga gunja ne kulu allahu ba gwanna wuja ba wawa ba na wajin dole ne kakai mhm. wale ga yanda shi ne wasu daga da kiski zaga da ga ka tuji wani wato daidai dide ne kata confusion dide ba wata ne ibn jarir sai tu guru ga laiki kila ga birin gafawa gafa wa mun bita ko ban didiya an laiki la a fili ya shege ga dan bidiya haku ku ago bezo ga ta ga da bo da bai bani goyi ya gana ko ya ce masala Allah zo na ibn ije imamu doro shi zo ga ali alimamu ahmad ibn hanbal bana ga lita an gaya nan wani lagatun daga kitabu ne kadi yana al-imam ibn jarir dukkanin tabin al-imam ahmad ibn al-imam ibn jarir daga babon nan wata ce ya lada ya gane zaje jiya bu na zanu ce majin kaza shiga wa fake ko sunna lugwa wa ko shafa da ba a jami'a nan zamani ibn jariri wanda ga ibn jariri da maza aje maza ba zai ibn jariri lam tuna ibn jariri bai ci tace mujtahidu mujtahidu mutlaku aje to maza biyu ne ga jaririya nan kasan amma zai je lam tuna ga aje jira su ibn jarir eji nibu da bi am eji nibu da bi ibn abi dawud da mun ka alhaiya nan ya gini ba jikin ya gini ba da mai akirani sai ga Ya shigo ibn ibn abi dawud da al-imam nasai akirani wasu ke ibi ibn abu baba abu dawud na kasu nan nuna wa kasu a ti jini ga jini suku ibn abi dawud ni mun ga gado mai sunna amma maza bai hanabila jin wa wala mitu ibn jarir

hadisi mai suna gida ne da yin na ne a ta Allah ga dan bibiya wa fate sunna ruwa alali mu je mai kwanan a ci gaga da wana sashe ne to asda sakani mu yawe mu daga wajen gana ko wani ya abu alima muhammad aminu kileya ga asarin da da ba su abin shi ba tun da ya ta biyu na ja amma ni alima muhammad ga ngai masu ya kuma ga daidai daga lawaya ba waya ne so ga wai rifa ya abu daga gana da je ba ibn jarir ga zaka zaka zaka zaka zaka kaza na ayo ko ebe da lafziya yaji jami'a ya ebe da ja ibnu safwan da jama'u shi aga kila ne ga alqur'anu a jani tuji ne ji maga ga yake a lafzo na suku a sassa babon ne ba da la zuga jani ta alqur'anu jino a matsayin su da ya alu suna za mu rushe na ga alkur'an makhluk nan ya bana da ga alkur'an makhluk ga ga dikla ka fira ba ga su kwa ga kwa ga jaji kwa ga kun ji ba ta bo a ta sa ci ga a a ya ga alkur'an makhluk a da ga lazbibil qur'an makhluk a ne ga ajiyar na je ba da alufi ja ibn safwan da jama'an da jaga shi ta yanzu an yi wani ma ga sa shi aka nafi shi a ga zamu ci ya mini gini ne jo su fiye yi zagile ko ji annama amma wasu nuwa tun daga su ne ji annama ce za su ji amu wani yau ga ji amu ga ji annama ne ni kawai ɗura a ga karajar rajulun ya doyi da ya doyi da na ba shi to kai su mumin jahannam da sun ya jahannam ga wacce ya yi yawuwa wasu nuwa ta tun da su ne jahannam a ce su yi na zaune da ke jahannam awala al-imam Ahmad ya Allah ya ji hadisi daga jami'a amma ya gane muhammadu bin jarir labe ke da zai gaggar ga lafazin da alkur'ani a ali to jawo sai mubta diu na yana da kadi a ci haka yana ga matsu ga zan dora da mi da alu suna ne ga gannana bukata madda mana jiya a ci da ga sai gannana zai da je nuna zai zagi ya katu a ci da bidiya jaji ji a sai wuri da ji da ya biyi na a ci daga ga ya ce yana salafu ji ga ga ta cubuwa ba ne ga matsala alkur'ani da ya gajin mutuwa ba ni sufi a ga ya ganzo da na dai jone ga yace ciwo kullu kalami fil wujudi kalamu hu sawa'un alaina nasru huwa nizamu ya ganzo da na dai jone ga yace ciwo yi to ga wau yi to ga wau yi wangi yi jeje a ga ga yace ciwo ne ga ne yi ko safiya ba ci jami'a jibe mutazila ji a jiga a sai ciwo sai ga ga sai ga suke yi kilo egi safiye ta ci be a sake gwada ke jami'a ran da mutan zilaji a gaya gaya sai a jani ta wuji ta ga a sake yi gaji ya bane wa ya ji ga kullu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a jani ta wuji annabi sallallahu alaihi wasallam ga auzu bi kalimati la tamati min shari ma khalaqa bi basari bi kalimati sai ci daga shari na jani tuna a da ga ji ya ga kalimati sai ci kalimati sai ci mai ga sai ci a sha ji kalimati sai ci ji dona ko ga ga ji kalimati sai ci ma'ana annabi ya ji ya ga bi makhluqi Wali ya billah ko a cike da daidai a sha yana shi a ga alkalamun nafi sai ga yaso ya ci dango amma wujuji guyen da ce bada sai ce ga gaske ya babu sai ba ko yau da soci jingu na gafi daga yana lokacin yana caja sai jiga sai ce ga bigin tarayin malayi kushi bai ya jiga da hukum yanda na ga gaji da zuku ya ga suke ya gibe ya bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga sai ya yi zaji bi sautin yasma'u man bauda kama yasma'u man karuba eh ga ga yo sai alkalama san wa ide to dire وقالوا لجلودهم لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فاجي فاجي كلا يتجري أيو أغفرت من ليه ليه تيجي بنونغالا من ليه شيء بنونغالا ga. شوا لقال كلام ذي بكاتي يجيو أصوت ينقام لا دي ساقد من إغاث صلاة المستقيم في إثبات الحرف القديم الحمد لله دي أمان دي قبع قاتا دي زي جنا حتى الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم وابن قدامة المقدسي sai shugaita ibn azmi al-fajiri mun dai ga a quran da bane da da dawul mahfuzo nan kashi al-qur'an alqur'anu da bane da ga malaika ji wani bi aidi safara kiramin bara al-qur'an da bane ke kufiye mu nan bal wa yatin bai na tufe sudurul ladina ko al-qur'an da bane ke kabe nan ko wala ta kutu biya biya mini kai da tabal mutulun asabe ta sheka alqur'anu ya nabi sallallahu alaihi wasallam shekau ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko alkur'ani zama ne ke ganin sai zakara na fattabe ina ne na in ga bata na alkur'ani guda ma wajen irin ne in take kuskure ne daga waje su al-imamu muke yi da na da aka ga haga irin da ne ba ta dai wuce dai da lalafi ba za fuka ba sa shi yi shahada da sa ina shi mai ganganci zai ta na hakim mun gaji daidai wani lada guba mun gaji kuskure ma wani lada ni na rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana amma a kida da suna ji alkur'an ya ga yace ciwo ajali tujan egbon ekufi ko ekufi a amewu amewu ne ne da ne. àmọ́ bàbá ikú kàtún fún ẹjọ́ kàṣẹ gbọ́n bàbá ikú kàtún fún ẹyẹ gbọ́n ya jẹ́ tí na kàtún kufiti fìtí ẹkù kàtún kù fìtí wà ní gbogbo ẹkù kàtún fún al'alamatu alhafizu al'ur'ani zai wucin al'alamatu shekiti na kazuwa wunan in ta tashin musa kila ya ci wunji tibu ẹkù kàtún a ẹyẹ gbogbo ẹkù kàtún